abin da ke nan ga wakana mu ta Nijar. E, eh, magana ta hari dai ba zancen juya mulki ne an kai ba e, sai ka ce so da ga kare shugaban ƙasa sun yi garkuwa da shi shine an kayi Niger Nijar shine ya kamata 'yan Nijar da 'yan Afirka duka su gane. Amma kuwa ai sojojin nan sun sanar cewa sun yi juyin mulki sun ce sun yi juyin mulki dan bukatar su ɗai tunda duk abin da sun ka faɗi da ya sa su hanɓare shugaban ƙasa bai da wata tasiri tunda mine ne sun ka ce sun ka kazancan ka tsaro ya tarar da ce kowa ya sani tsakanin ƙasashen gana mu da akusa in akwai wanda ya yi aikin da a ce tsaro ya ci gaba babu kamar bazum ba a yi yanzu wata bakwai ba ko da rundunan soje modi ya haɗi ya ce ba su taɓa samun kayan aiki ba irin wata duk dokar da aka ɗauka bisa ga harkar soji conseil national de defense et sécurité ne ake sune manyan soji tare da suna aka ɗauka kenan yau duk kuɗin da sojan niger sun ka tambaya sun ka ce na bindigogi ba zun bai taɓa caka a basu korala ba ba a rage korala kenan yau bai kamata su taho su ce muna eh, ya gaza ba shi ya yi nashi aiki kenan suna abu su nashi aiki ba kenan babu hujja a ce yau eh, a rushe mulkin shi don saboda harkar tsaro. general tani wanda aka bayyana a matsayin wanda ya shagoranci juyin mulkin nan eh, makusanci ne ga tsohon shugaban kasa isu muhammadu saboda haka wasu ke zargin cewa akwai hannun Eh, isu muhammadu a ciki ya yi niyya shi sai ya zan president de la republic ne tunda yana da bindigogin da yaka iya rike shugaban kasa gidan shi da shi da diyanai yana jiran kenan in an ka ce ai mai wani abu ya kashe su kenan ba zancen yana kusa ga ga ga ga, muhammadu isu wani a'a wannan shine ake ce ma tura ga ta wanga kamar kudeta ne na convenience personnel yayi ne dan biya bukatar yana son a ce ya zan shugaban kasa kenan ba ku yarda cewa ku fa yanda tarayya ba ku yarda cewa akwai hannun tsohon shugaban kasa wannan magana ce ta mutane waɗanda ba su son demokrasi ta komo suna son su raba kanun mutane dan wannan na mun kai do wata sanarwa na magwadi babu inda hannun Alhaji Muhammadu Isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu to yanzu da yake ta riga ta tabbata juyin mulkin nan ya tabbata menene kuma mataki na gaba ku da yanda mu babu wani babu wani abin da ya tabbata bazum muhammad yana nan shugaban kasa bazum muhammad bai yi sinyan ya bar ya haita da presidansa ba bai yi marabus ba bazum an zaɓe shi bai ma wani marabus kasashen duniya za su nasu kokari muna namu kokari na amaido muhammad bazum bisa kujerar shi ta milki